Wata sanarwa da muka samu daga herkutar sojan Najeriya da kenan Abuja a daren jiya mai dauke da sanya hannun kakakinta kanar Sani Usman Kuka Sheka ta ce dakarun bataliya ta 331 mayakan atilare tare da bangaren soji masu kwance mabamai da haɗin gwiwar 'yan kato da gora na ƙauyen Buratai a sintirin da suka yi na haɗin gwiwa a ƙauyukan Shetima Abo, Hong da Biladili da ke karamar kumar Dambuwan jihar Borno sun fafata da 'yan Boko Haram inda suka kashe kimanin 35. Dakarun kazalika sun kuma kubutar da mata da ƙananan yara 97 da 'yan Boko Haram suka sace su. Hedikwatar sojan Najeriya ta ce tana farin cikin sanar da cewar cikin matan da aka kubutar har da ƙarin wata ɗalibar sakandaren Chibok mai suna Sarah Luka wacce take lamba na ɗari da 157 na jerin ɗaliban Chibok da aka sace su. Yanzu dai wannan ɗaliba na cibiyar kiwon lafiya na barikin soja da ke garin biyu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.